Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. An kace Hausawa kimanin ɗari da hamsin a rikicin da ya ɓarke tsakanin Hausawan da wasu ƙabilu a ƙasar Sudan. Daga ƙasar Nijar kuma za ku ji mu ɗauke da rahoton yadda aka kama mutane goma sha hudu sun yaɗa wani bidiyo wanda yake na maɗigo. inda gwamnatin ƙasar Nijar ɗin ta sa a ɗaure su duka-duka dai a cikin wannan rahoto namu. Masu saurare ku gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu kan yadda wannan fada ya barke tsakanin wasu kabilu da Hausawa 'yan Najeriya a ƙasar Sudan wanda ya silar kashe wato kimanin mutane 150 na Hausawa a ƙasar Sudan ɗin kuma a cikin kwana biyu kacal. Ga cikakken rahoton. Rahotanni sun ce akalla mutum ɗari da hamsin ne suka mutu cikin kwana biyu a rikice-rikice tsakanin Hausa da wasu ƙabilu a jihar Blue Nile wato da ke Sudan. Rikicin shi ne mafi muni a cikin watannin baya-bayan nan. Faɗan ya ɓarke ne a makon wato da ya huce kan rikicin fili tsakanin Hausawa da ƙabilun da ba sa ga miciji inda wato aka kashe fiye da mutum sha biyu suka mutu. Tuni dai aka saka dokar hana fita don shawo kan rikicin da ya barke tsakanin Hausawan. Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis ta ce akwai fargabar rikicin ya ƙara muni a Lagawa wato da kuma yankin jihar Blue Nile. Ba za a taɓa samun zaman lafiya mai ɗorewa ba idan har babu sahihiyar gwamnati da za ta fifita wato buƙatun al'ummominta da suka hada da tsaro da magance abin da ke jawo rikice-rikice. A cewar ofishin MDD da ke taimakawa wajen wato mayar da ƙasar tsarin dimokuraɗiyya a wata sanarwa. Ƙasar Sudan ta jima tana fama da rikicin siyasa da tashe-tashen hankula tun bayan juyin mulkin da aka yi a ƙasar a bara. Rikicin watan Yuli A watan Yuli na shekara ta 2022 ɗin nan ba, an yi irin wannan rikici tsakanin Hausawa da wasu ƙabilun a ƙasar Sudan. A wancan lokacin, buƙatar da al'ummar Hausawan suka nema ita ce ta a ba su 'yancin mallakar wasu wurare a jihar Blue Line ta yi wato sanadin barkewar ƙazamin rikici saboda sun buƙaci wannan buƙata. rikicin ya faru ne tsakanin kabilar berta wato da take bayyana kanta a matsayin 'yan asalin yankin da kuma hausawa sama da mutum ɗari aka kashe a lokacin sannan aka tilastawa wato dubban hausawa tserewa daga gidajensu a wannan yanki lamarin da ya janyo gagarumar zanga-zanga a wani bangare na sudan kan wato matsuguna hausawan Aƙalla mutum takwas ne suka mutu bayan wannan zanga-zanga a baya da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin dakatarwa. Masu saurare kamar yadda kuka ji daga ƙasar ƙetaren kenan, inda babu shakka dai wannan lamari ya kai ga haka. To a yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa rahotonmu na biyu daga ƙasar Nijar, yadda aka ɗaure mutum goma sha kan yaɗa bidiyon maɗigo a wato Nijar ɗin. Kotu a birnin Maraɗi da ke jamhuriyar Nijar ta yanke wasu matasa hukuncin ɗaurin shekara uku uku a gidan yari bayan samun su da laifin naɗa da kuma yaɗa wani bidiyo da ke nuna wasu mata biyu suna maɗigo da junansu wa yazubillahi. Waɗanda aka yanke wa hukuncin sun haɗa da mata guda goma sha uku da namiji guda ɗaya. Baya ga hukuncin ɗaurin wato kotun ta ci tarar matan su goma sha uku sefa miliyan ɗaya kowace yayin da aka ci namijin kuma tarar sefa miliyan uku kasancewarsa wanda ke da wato dandalin manhajar whatsapp ɗin da aka yaɗa wannan bidiyon makonni biyu da suka wuce ne dai aka fara gurfanar da mutane goma sha hudun gaban kotun bisa zarginsu da aikata laifin yada abu ta shafukan intanet da ka iya tayar da hankalin jama'a laifin a cewar lauya mai shigar da ƙara ya saba wa dokar haramta aikata laifuka ta shafukan intanet ya kuma nemi wato a yi musu hukuncin mafi tsanani na ɗaurin shekara uku wanda kuma shine kotun ta sanar a ranar alhamis za a yi musu jami'an tsaro na jandarma su ne suka kakkama matasan bayan wani koke da wasu mutane suka yi kan yada bidiyon na batsa da suka yi na waɗannan 'yan maɗugo. Dukansu dai an same su da laifin yada abubuwan batsa da nuna tsaraicin wato ɗan adama da nuna tsaraicin ɗan adam da kuma tayarwar da jama'a hankali da dai sauran abu dai na wato tayar da sha'awa sai dai kotun ta ba su damar ɗaukaka ƙara a cikin kwana goma kamar yadda dokokin ƙasar suka tanada wannan shari'ar dai ta ja hankalin mutane a cikin wato da wajen ƙasar ta nijar saboda yadda aka ce a farkon shari'ar aka yi ta mahawara kan wace doka ce za a yi amfani da ita wajen yi masu hukunci da shari'a. Hakan ya faru ne kasancewar dokokin ba su tanadi hukuncin karara ba da za a iya yanke waɗanda wato aka samu da aikata laifukan luwaɗi ko maɗigo ba. Ba mamaki wannan ne yasa aka yi amfani da dokar haramta yaɗa abubuwa masu tayar da hankali a shafukan intanet wajen yi musu shari'a. Sakamakon haka dai yanzu haka wata 'yar majalisar dokokin kasar ta gabatar da ƙudiri gaban majalisar da ke neman yin dokar haramta luwaɗi da maɗigo a ƙasar ta Nijar mai rinjayen musulmi wato da yammacin Afirka. babu shakka dai wannan abu dama ya kamata a ce an ɗauki matakin da ya dace a kansu ya zai a ce a ɗauki bidiyon tsaraicin mata suna aikata lalatar masha a wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake fushi da ita duk da dai Allah yana fushi da dukkan wani aikin sabo amma ma ɗugo luwaɗi waɗannan babban abubuwa ne waɗanda suna sama an hallakar da al'umma gaba ɗaya babu shakka dai ya kamata ma dai a wannan hukunci a samar da doka wadda duk wanda ya ƙara irin wannan za a saka cewa ga doka an tanada wadda za a yi masa wato hukunci masu saurare wannan dai shine dai rahoton da muka kawo muku daga ƙasar Nijar ɗin rahotanni guda biyu kenan inda da fari kun je mu ɗauke da rahoton yadda rikici ya ɓarke tsakanin hausawa da wasu ƙabilu a ƙasar sudan wanda babu shakka rikicin na kwanan nan ya yi sanadiyar mutuwar mutane 150 a hausawa wanda dai babu shakka kamar yadda kuka sani dai idan ka ji hausawa to 'yan nan najeriya ne wanda suka je can zama wanda dai rikici ya barke a tsakaninsu da wasu ƙabilun sai kuma a rahoto na biyu silar yada wato bidiyon mata suna maɗigo wato ya janyo aka kama waɗannan mutane guda goma sha uku wanda babu shakka dai aka yanke masu wannan hukunci sha uku mata guda ɗaya namiji wato su goma sha hudu kenan Allah muna roƙonka Allah ka ƙara tsarkake mana zuciyarmu daga barin aikata ɓalla. su koma su aikata wannan maɗigo Allah ya shirye su ya sa su gane gaskiya domin maɗigo babbar masifa ce da take yaɗuwa a ban ƙasa wadda silar masu zai iya da bayuwa izuwa wato azabtar da wato al'umma Allah ya ba mu ikon gyara zakatanmu da kuma ayyukanmu su koma kyawawa to wasu saurare me za ku ci gani da wannan rahoto mun gode